irin ta da aka ce tafi daɗi da gaske ne? Alewa me? Alewa irin ta da eh. aka ce tafi daɗi. A to dama ai komai na dama ya fi kyau ya fi daɗi. An an gaza zara za a ga wata ga Abubakar Kilina aboki Amini abokin aikin a Gwanja. Wannan gaskiya haka a ba mu tarihin yadda ka shiga fim tun na farkon farko da kuka kuka taka rawar gani a cikin fim din kicibilli to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon barkanmu da wannan lokaci ta ni dai suna na Habbakar Usman amma inkiya ta kilina a fim yawwa to ni dai mutumin jihar Bauchi state ne to kuma girman Lagos sai kuma Allah sai kawo ni Kano to ana nan ana nan da Allah ya shigo da ni Kano ka shi komai mukaddari daga Ubangiji sai ga rabon wani abu zai iya tada ka daga wani garin hmm. sai ka dawo wani a Lagos na tashi don na dan wata takwas aka kai ni Lagos na girma cikin Lagos aka haifi wasu ƙannena ma a cikin Legas. Yawwa, sakamakon dai ina nan Allah sai ya shigo da ni Kano kuma ni tun da nake a rayuwa na ban taɓa tunanin zan shiga fim ba, ban taɓa kawo maganar fim a lissafi na ba, ko ɗaya. To, ana nan ana nan ana nan tafiya ta tafi dai ina ɗan buga-buga na faɗi nan tashi can a cikin jihar Kano. Sai kawai Allah sai ya kawo wasu abokai da muke ma'amala da su. ana nan sai aka ce za a yi wani fim wata mai suna karuwan gida sai nake ta cewa iko Allah wannan kuma wani fim ne kuma shi karuwan gida to ana nan dai wannan ranar aiki sai Allah sai ya kawo ta da Allah ya kawo ranar wannan aiki sai aka zo ran da aka fita aikin za ni kaman ba za ni ba zani suka matsa min suka ce zo mu je karaka karaka mu to muna zuwa na ga sauran jarumai kamar wa da wa kenan a gun eh to lokacin da na fara dira sai na ga moda mm. first a lokacin ma sai kalle ni ya ƙara kallo na inda ka san kamar mun taɓa sanin juna to sai kuma Allah ya ji kan rai sani garba SK Allah ya fe masa Allah ya ta mu dukkanin kullum musu daya wanda suka rasa ransu tun daga zamanin annabi Adamu da Hawwa Hawwa yau muka gaggaisa da komai dama ita kuma ya sani wani makociya a inda na sauka ne makociyar mace ita dama already mun riga mun yi sabo da ita to ana nan dai ana nan ana nan a wannan rana sai aka zo ana wani sin a cikin gida to ita producer aikin wata rabi zaria da shi kuma darakta abdullahi abdulmumi ne watan dan jimmai darakta a nan ka buga yake to ana nan ana nan ana nan kawai sai rabi zaria sai ta kifta ido ita producer sai ta ce kai wancan a'a suka zo suka ce to kai ka shiga mana sai ce kai na shiga fim kuwa sai na ce ban sanar da iyaye na ba to ana nan ana nan ya aka yi ne ya aka yi ne ya aka yi kawai sai na kirawo ma'aifinmu shi ma Allah ji kansa Allah ya gafarta masa da sanar da shi sai ce to shi Allah ya ba da sa'a Allah ya sa rabon arzikin a nan yake Siri kuma mahaifiyata tana Legas mahaifiyata a waya ita ma sai na gaya mata ita ma sai ta ce to Allah ya bada sa'a amma dan Allah a kiyaye banda wasu abubuwa wanda zai saba wa shari'a sai na ce to Allah ya da za a kiyaye kawai sai na saki jikina a nan dai aka yi wani sin guda ɗaya to ana nan sai aka ce akwai wakar da za a yi a daren ranar wata waka ina ganin ba za ku manta da ita ba wanda a Ado Gwanja ya buga wakar. duniyar mu ta zo ƙarshe wawa bai gada ta kusanta shi ba ba dai yawwa ana nan sai aka zo wajen wannan waka wannan waka ba a yi ta ba ma lokacin sai wajen karfe biyun dare aka yi mamin din wannan waka to ana nan an ci wannan ya fito ya baitin shi ya kuma wannan ya fito ya baitin shi ya kuma wannan ya fito ya baitin shi ya kuma wannan ya kawai sai aka shigo wannan ya ce ni tabbada wani riga ya ni nisa ni yar ganda waye waye ana zuwa kawai baiti na sai na ce aka ce bi shi ke sai na ce ni sa aiki na ce ni wallahi masu kuɗi nake ta gogewa. Yawwa a yayin da kai wannan baitin ni sa aiki na ce ni wallahi masu kuɗi nake ta wawwankewa gogogewa to ya kai yayin da aka ɗora kamar wannan motion ka baya? Motion ɗin da na baya Eh. Ni sa aiki na ce ni wallahi masu kuɗi nake ta gogewa. <laughs> to a haka aka yi. Eh kaga wanda tunda da tsohon fim ne ya shekara da yi yanzu wanda ya gani. ya ga fim din yana gani zai ce eh tabbas kai ne muna jin ka to ana nan dai abu da in gaya maka dai kamar wasa dai kamar wasa kamar wasa sai aka zo aka samu matsala bayan an gama daukar wannan fim aka zo dai shi makita da ya siya fim din wasan sani rambo a nan kofar bai ana nan dai sai aka sake jirkita labarin sai aka juya shi to shine wanda darakta tiri Ilyas Abdulmumin kenan shi ma ya zo mana wannan darakta shi kenan daga haka wai shi ni ma yau sai na tsinci kaina a cikin wannan jarabta wai ni ma dan fim ne ya ce Allah da iko yake wai na kwance ya faɗi to ana nan fa shikenan yau wanda sa wannan dai haka dai har kai gaba ɗaya har yanzu shine da ya jawo mun wanda na yi sabo da daraktoci producers artists ne waye da waɗanda da diddi ga sunan diddi gaba ɗaya to wanda kuma suka rasa ransu ma dai Allah ya gafarta musu diddi muka yi wannan safan irin su shi wannan yaro wata ado gwanja da shi ma yake waka yanzu yayin da fina-finanka suka fita eh. ya ka ji a ranka ko kuma shin ya kasan wani fim ɗin ya fita zai bar gari wani zai waye zai waye zai waye to kai yayin da fim ɗinka ya wani ƙalubale ka riska a lokacin da fim ɗina ake cewa za a sake shi ai dan ni tun daga me ake cewa tirela ko mm. da aka sa shi a ɗakin amarya aka sa shi a wani lokaci da wani fim da aka yi shi lamiraji dan ni ba na garin nan ma ina abuja na fara ganin wannan kai fara mi fa aka zo fa abu fa ya zama mu samu matsala da wasu wasu su ce kai amma sun ga tallafin wasu abu dai gashi nan kala kala fa to kai karshen da ba ni nan da za a saki aikin nan ba na kano saboda ni abin a lokacin ban saba ba tsoro abin ya dinga bani na bar gari dai ana nan dai fim da sauransu na taho na zo nan gida bauchi nan kuma gida bauchi nan ma fa inda na zo rana fa inda ka san kamar irin bako nake ma a gidan nan da aka haife ni da akwai sababbin amare ma kai akwai wacce ma ta haihu da safe amma da na iso da yamma ita bata ita ta zo ta gani sai da ta zo ta gani hankalin da ya kwanta shi ke nan faka ji fayin da abin yake da eh, yau gashi nan kuma dai alhamdulillah dai ana ta damawa da mu dai gashi nan dai babu abin da zamu cewa Allah sai dai godiya yau gashi nan mu kanke kanmu mu ma gashi nan mu ma muna ta kokari wai mu ma mu muke so mu ma mu yi produce mm. tunda yanzu ga wani aiki ma da nake cikin yin sa wata mai suna shargalle eh. wanda za a sa shi a kilina hausa tv Eh. yawwa shi ma Allah ya da muna nan dai ana ta tsatsara shi da wani fim kuma shi ma dama already an riga an fara ma dora shi wata mai suna gidan hada-hada wanda ake sakin sa a gidan hada-hada TV saboda haka masoya masu kallon mu hmm. muna yi muku bangajiya mu ne muku kuma fatan alkhairi ku ci gaba da bibiyan mu a DZ Hausa TV a gidan hada-hada TV a Kilina kuma Hausa TV inda za a dinga dora fim din Shargalle. shi ma yana nan Allah ya da mu fara sakar muku shi kuma bayan nan ma kafin ma a fara dorawa akwai dai dan abubuwa wanda an riga an dora tashar ita kilina hausa tv na entertainment mm. yawwa saboda haka a bibiyo mu masoya na duniya ga baki daya muna muku fatan alkhairi ai mana subscribe ai mana ƙararrawar sanarwa to muna godiya babu abin da zamu ce wa Allah sai dai godiya dan mu gaskiya masana'antar alhamdulillah alhamdulillah babu abin da zamu cewa Allah tun da gashi nan tun baka gane wasu abubuwa har ya kai ya kawo yau gashi nan kake zaunawa ma Allah ya baka iko kake creating ɗin abubuwa wanda zaka ce ah ni ma bari dan jaraba wannan tunda da rarrafe yaro yake tashi kuma ko me ne sai ka je miƙa komai ka fawala Allah in dai ka fawala Allah insha Allah akwai nasara kuma mun gode wa Allah babu abin da zamu ci wa jarumai na Hausa film abin da ya directors sauran dai gabaki ɗaya kuma ina mana jan kunne dan Allah dan annabi mu ci gaba da kiyayewa akan irin abubuwan da suke faruwa suke bibiya a duniya ake kuka da yan a cewa wannan matsala ta taso dan Allah dan annabi abin da yayi daga tsofaffin artist yayi na tsakiya yayi kuma na nan yanzu wanda suka taho yanzu baki dan Allah mu dinga kiyayewa mu dinga kiyayewa abin da za a dinga cewa yan kaza kaza dan Allah da annabi ni wannan nasiya ce na bayar kuma ni ban ce mutum ya ji dole ba yawwa saboda ban isa ba amma menene Allah zaka duba ka kiyaye ka daina yin wasu abubuwa marasa kyau ka dubi Allah kuma ka dinga yin abu mai kyau dan Allah dan annabi yan fim kamar irin wannan kwarami da ya taso na kwanan nan akan ladin cima aka dinga wannan sharrance sharrance a ce wannan a ce wancan a ce wannan kun ga wannan ba daidai ba ne yanzu wanda suka ci gaba a duniya fina-finai ba ma kamar yanzu ma nan ma Najeriya kar ka kai ta ma ga wata ƙasa don wannan sun riga sun yi nisa nan kwaman kudu nan yanzu idan laifin daɗi ƙarewa jarumi mune muka sai an zo